'yan shagwaba yarinya 'yan shagwaba 'yan shagwaba 'yan shagwaba eh, 'yan shagwaba 'yan shagwaba 'yan shagwaba ah abu abu sani da jan ruwa wanka zan wa yake wanka yanzu ke abu kin taba ganin inda budurwa ta saurayi wanka <laughs> To ba ka ki ka je ka koyi wanka ba ni ce na maka wanka da wannan ruwa. Abu tsaya ki ji mana. Ni dai tsaya an karo ruwa roba ɗaya ya fi yin daidai. Sai ya fi yin me? Daidai ya ishe ka. To taɓa ganin inda budurwa ta da saurayin ta wanka? To ai dai ba ka yin wankan ne. To ai babba na je gurin sa ya ce min in je koya mun zan. Ni dai ban yadda ba. ai dai sa kaya zai koya maka ba wani a'a ki ajiye min ruwa na ki bari in kai miki gida ni ba na so ka zauna a nan gurin abu abu ke tsaya ki tsaya tsaya to ba ji zan zauna amma tsaya ki ji na je wurin sa mun yi magana da shi ya ce zai koyin yadda ake wanka to dan haka mun yi da shi dan maraƙin nan da nace zan siyar in aure ki to mun yi shine shi za a ji a ɗauka a siyar sai a kai mai kuɗin ya koyan wanka. To kuma da wanne da a yi auren? Ki bari wanda za a yi auren Allah zai kawo. <laughs> Allah zai kawo. To yanzu mu je gida. Wallahi ba ki wanda. <laughs> Wallahi gida kawai zan kai miki. hello a no kin gane ni fa gaskiya shi yasa ba na son zuwa karkaran nan ta wancan bibi duk wani bala'i da jarba ne ke dora tsaya duk abin da yake so ina so ni wannan tsohon naku ne limamin nan kin san shi yanzu in ya ganna aka sai ya dauka da wata manufa kin san kuma yanzu zamani ne an zama wise kin gane wancan kuwaye. ba kin ce kina sa ringa daukar wanka ba rinka irin shigan nan ta 'yan gayu i e, to ai wancan da shi muka yi magana shine zai koyan wankan doni mu je ka lallaba shi in ya gaya maka sirrin sai ka fasa mai kai ko da mene yanzu bebi wancan bai kamata in mai rashin yake Allah ya mu kai shi kenan mu je ko noma noma da Allah ki sauri mallam eh to to ya kika mare ni ai dai na cinye ka to to eh ai dai ni wallahi nan cin zan fasa wasan nan oh, oh. wallahi an fasa wannan ai cin zabi ai dai ni ce da yi mu je me ha Bebu gaskiya gaskiya abu abu abu abu ni wallahi kai ka kai abu wannan dan sandan abu wallahi shine kai kai inna mala kai en na kellel bo en tawayi kelloɓe jawra maɓɓe kan hondu kamum ba fatari eh. allah idi yan wuralar da ya mi ta yago <coughs> jawara maɓɓe kan hondu mum baji ba <coughs> salamu alaikum alaikum salam ninka anan barka da ya gari a jamo ya kokari alhamdulillah kai ba suna na a jamo ba ba kar ka zo ka ta zama irin ta shanayen nan dabbobi da kake yi ko ba haka ba kai kado hakkilo wuce a wala kar ka ƙara ce min kado wallahi to a wala hakkilo a kado mana eh ku matsalar matsalar fulani kullum magana ko sai ta kare a barbara sai ni Allah da ka dai wai in ka ko ka iya mi honna a fullo ai me wani fullo <laughs> ba fulatan kai kaffa ka zagan fa mu ba ma zaki da yaran mu da Allah kai na ji dadin zuwanka na rantse da Allah ji an bata min rai me ya faru wai ina jiya zan fito zan tafi kasuwa ina wace saniyar tawa an yi haka kawai na fito kawai sai na ga wani yaro wani kaɗo kaɗo da shi me kaɗo kaɗo wata ba jin yare kammara da wata yarinya mai danko a hannu nan ai mahaukata ne sun gallafa unguwa eh, bari in kai ka aradu na fito kawai sai na ga tana faman hawa mun kan saniya da ta kamu da ta kaga dutse da ta dauka gato ta buga saniyan nan na rantse sai da saniyan ta mitse wallahi neman nema muke ni da kai to shikenan ta kwana gidan sauki aradu in na rike yarinyar nan da wannan kadon in ba sai na shi mutuncin su ba kada Allah ya tsire mu kuma ina ga ya ya kore su a garin mu nan ina kace dan dan fulani ina jinka ni ma abin da ya faru da kai shi ya faru da me suka maka wai bawan Allah nan wai kirikiri ya zo daga in koya mai wanka ya hakuri kai ya wani za a ci mutunci ya hakuri mun ta da su ba eh. na gama mai magana za a kawo kuɗi da sauransu washe gari ina waya da ni da habib kalbi kawai ya habib kalbi masoyiya mana banza eh budurwa ka zaka she ni kawai yariyar nan ta danan ta danan dan kuwa kai hakuri kai hakuri da mu hadu aradun Allah aradun Allah sai na shi aradun Allah sai na shi lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi kuke yi wa munafurci ba kuke mana gulma wallahi Allah ka dan kuka fara gari dan uwarki in ba yana shi uwarki ba Allah ya tsire mu kamar da shi uwarta shi uwarki shagiya kai ka jira ni mana ka jira ni wato baby yanzu shikenan mun tawo mu sha mu je mu sha soyayya to ai dai na manta dan kona ai to aiki ai gwar da shi kaman da dan kwange saboda in masifa da bala'in ki tashi a kaina take karewa ni dai to sai na koma na dauko a ki ya hakuri dai yau tun da babu nan kwannan mu yau zan sarara kaga wannan mutumin da ranar ni wannan suka kama zan hau kan shanu ya hana ni na watsa musu karara to ga sun yana bacci kuma yana soka mai wannan abu a hanci ki raba mu da wannan masifar da yake ja a ƙauyen nan wancan gayan go ya san mai gari ya san waye mai gari yanzu yana zuwa ya kai karan mu gurin mai gari ya yake son mi ni dai yana soka mai kuma in bai tashi ba har da bulala sai na zane shi bume bulala mu je Nie mamy... Nie... Kai kai! Hande mu ne bibibe. Bibibe faɗa ya wallahi. Be faɗa yin. Yangar to a haldani ya sa. Hande mu awari adam. Mi hande na gada modon. Billahi allazi he mi hauti yo ba fa. Aradun Allah sai na akura mai kari. Wannan baki wannan ni kace zaki. Shikenan. Shikenan. aradu ba mai gani na barin tashi tafi gida amma aradun Allah sai na haɗa ka da babba ke ma shegiya shegiya wannan yarinyar zaki arziki ba shikenan barin tafi gida yawwa alhamdulillah ofisa nan ne kofar gidansu ka tabbatar nan ne gidan nasu nan ne gidan nasu ai nake gaya ma ni ba ni da wani buri wanda yaron ne shiga nu saboda gaba ɗaya sun samu a hau gaba ɗaya sun samu a damuwa duk duwan lamari na farin ciki sun lalata mana so aiko wallahi wallahi ba zan taba barin garin nan ba tun da na shigo duk inda suka duk sai na kama su kowa sai ya fuskanci hukunci ka san me nake so ka sani ni kaina sun mun abin da ba zan taba mantawa ba wai ran nan ina tsaye da budurwata suka fasa mata tulu tulu nake gaya ma suka fasa suka fasa kai gaskiya wannan farkon farkon shigowa ta garin nan ina waya ta kanan danko ina zan manta gaskiya ba za ka manta ba ni dai kawai abin da nake so da kai ka bani haɗin kai dan Allah mu nemo su ka dai tabbata nan shine gidan nasu ai ni sa ba wani hanzari ba gudu ba zan iya zama yaranka ti inda zamu muna tare dan dai buri ya cika gabaki ɗaya babu komai shikenan za mu ci gaba da neman su ba zan kuma taɓa barin garin nan ba sai na kama su wa ni ba zan so ma ka bar garin nan ba ai ka tsaya a garin nan ai komi da kai ko ba ka ba saboda kakin nan iya da daraja kaki ne mai daraja ai su bisu san wannan kakin ba ba su san wannan kakin ba saboda haka zan nuna musu karfin iko wannan yarinya mai zubin kabalu dama ya za a yi mu basu da ita gaba ɗaya ta tsotse shi gaba ɗaya ta asirance shi duk abin da take so ba ai ba za ku taɓa gani na ba har abada ai da ni da bebi dole mu san abin yi za ku sha danko masifa ko duk neman mu suke shi yasa suna ta wani ciki maza maza ki shige can na haye sama to ba su lallabowa ne na biyo da baya ka su ganna ba to ni yanzu tun da kin ga sun yi nan mi nan hanyar jirgi daban ta mota daban to ni wallahi tun da dai bindigar nan ce sa kawai ka ka sace bindigar kaga shikenan sai ya koma jin tsoron mu ga wannan ga bindigar me za a sace bindigar bindigar an gaya miki dan kone ke a'a malama zo mu tafi ki hakura ah. ba da mu ba oh, oh. yanzu mi nan oh, to ba matsala duk za a yi amma mi fara yin nan lai lai lai laganin kauna arerere bangbana makashin bege Allah ya san tsinci mota da amarya a cikin tashar gwaggwaro wayo Allah lailai laganin kauna arerere ban kwana makashin bege ki bar gunnan yar banza yar banza to me kake taka min inuwa kuma kake zagi na ni uban wace ki zo wuce ki auna tsayina na ni sa'an ki ne iye ai dai ban auna tsayin ka ba wucewa nake yi kawai naga ka taka min inuwa na kika ce me inuwa na ka taka min kuma kake zagi na ke ta ba saro ta koda ko da baba ne ba kula sarki wallahi ko tobe listin a tantabi liki san to wallahi ka ka zage ni to ba gurin nan ya sun ba an tafi ba na miki gwar wallahi wallahi Allah an ka mun sai na rama ban zuga miki ba kula wallahi Allah ni ma sai na rama ke ba gurin nan ya sun ba inda nan je da yake zo ki zo ki zo ki zo ki mana ni ba an ji komai ba kina so na Wannan shagwaba, yarinya, Wannan takarmin gaba ɗaya ban san maniya ma zan mai ba. lai Shuce na. lai ya kamata in gyara shi. Shuce na. Shuce na. Shuce na. <laughs> wai ke kin zo tun da kika ji na miki shiru ba sai ki shiru ba ya aka ai da jiya ne ina tafiya shine na haɗu da wani mutum ya taka mu inuwata ya taka miki inuwa na mishi magana shine ya kama ya dake ni to yanda na ɗau alkawari babu wani mahaluki da ya isa ya taba ki a garin nan ban ga bayan shi ba waye wani ne ɗan tsumurmuri baki a kada ki ce min dai siriri dan kyamurmuri mai jiki duk kashi ne na in kin ji ana baban tinkiya aka bakin balarabe to shi ne, dole wannan abu sai dai ki haƙura wallahi kin haƙura ko ke haba ni sai dai ka rama mu rama miki haba <laughs> haba ai abu dole yau ki ba wani abu ki tafi da Allah ni gyaran takalmi ni ina gyara takalmi na kin je kula ni dai dai kana ba kewa na kama kamar iyawa kika kama ba ke ce rana saboda kun ga kun taho da ke da wata kawaki yan lukuta kuka tare ni ce za ku da ke ni ba eh an maki din me kika isa ki to wallahi sai na fasa miki baki kin fasa mun baki eh to bismillah wallahi yau sai na fasa miki baki mu ga karshen iskanci da reno ke ni zaki dungura na dungure ina sau ai yau babu saurayin naki to ko babu saurayin naki ai wancan din ma babu shi kuma sai da na muku rashin mutunci na fasa muku tulu ba dai zan biye ki za mu haɗa Ni kika kona wa kara? Na kona miki din ke ma din kona ki zan. Wace za ki kona? Ke zan kona. Ayyo ga ma hauka tiya ta ba. K2K Special Popcorn.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 bayan kasuwan ɗan suleka sai kun zo gugugun tuke yana da daɗi sosai kar ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana mm. K2K Special Popcorn. Lallai na yadda gugurin K2K? makurar daɗi ne masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka K2K Special Popcorn ‘Yan shagwaba, yarinya, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, eh, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, yarinya, ‘yan shagwaba. <laughs>